anala sahibolu ana duun kewolu aniŋ mennu taran silo noma fo janniŋ lakiralolu ŋo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bi fana insha allah ala la demaroto analam makoy lan makoyo ana lan mbetentenna na waladato na kitaboto qawaidu fi taamul ma'al ulama wolemu lontankaŋolu ti aniŋ talibul ilmi londi ñinin na walla muslimo ñanta hakkilo tula wole to nin tuma men na abe lonnalu bisi ñoyala abe mala lonnal fe ñamen a ñanta hakkilo tula kuwolu meno to bi allahu nadiyata alaye wala be kelan na wala da nanin jawti biaunillahi taala walemu almajlisu arrabiuti biaunillahi taala bi be la kitabo ala eh, page leralo mento wala sahifa uh, ihda wa tisiinati insha Allah ala page number 91 bimbe kitabu mbadatila waleto kitabu tiyo kafa damen almabhathu arrabi'u ri'ayatu maratibi ulama nyimbunda kadia mumenna wala ri'ayatu maratibi ulama wala mlondi nyinina nyininna muslimu isi hakilito lonna la palasolo anila makamolu wo fanaŋ ɲanta kela kuole ti meŋ yanoŋ ko i be hakkili tulato aduŋ i be a korosi la aduŋ i be wo kuwo fanaŋ ta la i be a topoto la loŋ naalu la makamolu aniŋ i la palasolu aniŋ i la fannaalu i maŋ kiliŋ i ɲanteŋ hakkilo tu la wo bundaalu to le loŋ naalu tambita ɲo la le a ko innal ilma londo de darajatun londo mu darajolu le ti wal ulamaa loŋ naalu fanaŋ maratibu itol fanan belorin makamol lel wa sayyida mursalina a annabiyomolu anin kilamolu fanan be kuntiyo wa imama ulama'i anin lonnalu bela almame fode ba rasuluna muhammadun walam kilati na alala kila muhammad sallallahu alaihi wasallam alala kiso bayi anala jayir wa kilañin amarahu rabbuhu amariyo an yas'alahu almazida min al-ilm min nasi ala daani furu ala sajiri asa lafa londola fa qala subhanahu ala ya danteya ye alqur'ano to ala kaye wa qul muhammada wa qul rabbi wa qul rabbi afon mario zidini ilman dukare mbe danila isin lafa londila isin gidi londola ay akowole kotomeñinti qul afo ban ya muhammad ita muhammad afaban ban rabbi mario zidini dukaran be dane la isillafa ilman londo la ila ma allamtani isillafa londi la kalafa londo kan yellondi nun men na jannin bibe sila ako amarahu ala ya yamar bi mas'alatihi nyinna asi ala dani min fawaidil ilmi londo la nafa kuwolula ma menu yalon ko la ya'lam aman menu lonnu woto nyin fana mu fa'ida leti mbe mentala jang anin wala da kolondi ñino la sonoya sababo do mu ñinti bari sababu bala faŋo moti wala mu ñinti si ala dani tumo tuma pour ala si lafa londo ala si londi londola la imam men londun wala na a kila la duwa kono sallallahu alaihi wasallam ata tanu akafo allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala a kofi hada abeñin kuwoñinto ya kila ya men na sallallahu alayhi wasallam anin ñinu men satateren addalala yitandiro ala anna alilma ka yitandi kolondo de maratibu atemu darajol lelti de a darajol le mo aɗu itambita ñolale walaqad allama allahu ala karandiro ki azza wa jalla nabiyahu ayala annabiyo mo karandi musa min keta annabiya annabila musa ti alaihi salatu wassalam annabi annabi musa karandi hadal l amra ñin kuwoñin niko londo ko ilonta nyawanyan ha mobe jeele men tambitela mobe jela min yanon ko atel fanan a tambitela komannin kol kafa tenten ka tenten bitile ako fa fi hadithi ubay bin kabin anata sahibol haditho to e kafa men mai ubay bin kab kab dimma radiyallahu anhu alama ala duñala o alama ala duñalama an rasulillahi aya yamuta kilañin mama sallallahu alaihi wasallam ala la kiison anala jeyiroɓe kilaye annahu qala ko kila bainama baynama tuma men na musa annabilaye musa fi mala'in aɓe kafo kono min bani israila bani israil kolu kono anila kafo kono anila kunu kummalo tuma men na lundo musa ɓe aɓe lori kono id tuma men na ma barotema ja'ahu rajulun idh tuma min na ja'ahu rajulun kewanata annabilayi musa kan be kafo kono faqala kai hal talamu ahadan muna foye ye ban alama min ka min lon teteti ban musa fo bi ye moole ban min lon teteti qala musa kai ko la hani ntama molon bi min londi tiyata katan minta annabilayi musa la akobirin musa yo doron fa auha llahu ila musa wolonin barotema doron Alanata nata wahyo jindi annabilaye musa kan alaihi salatu wassalam ala kai bala kai hakaye de musa ha yafa ñamate o de abduna hadirun na jomo be jeyi ka fo maye hadir aye fellon ne imam mellon ko fa ilayhi musa musa ye ala fuɗo sika wala ñama aye tama silo muta kata wo jon kendo kam men mu hadiriti ala kaye min na ko na jon je fellon me yalon ko ite musa man mellon wa hadiri lonna dol ko annabiyomo mole mati adu wo nte wa kumoñiŋ nata ta dalila dol kamma wa qala lahu musa bira futata hadiri ma kayko hal attabiuka munafadun ibe sonna le ŋa bulenoma baŋ ala ñiŋ na ko an tuallimani isin karandi mimma kaba fewoto ullimta rushdan ye karandi men na kayrola anin kandola kando la munafadun la ibe sonna ngabule no mabang wo mo kessati min yalon ko jam fata bage woto nin a ye a musa le moti wato woto kana ta i fanje ko ita le karanta mol bet i karanta nyaw nyaw o fawqa kulli dhi ilmin alim ako fa hada yen ñiŋ jeten yadullu a ka ke ala anna al ilma kullun dode maratibu ha atemu atemu pala le darajol lel mu de kere te ko a bele kala ben afutata bema wa anna ba'd al-ulama kullun nadul fanan akaitan diro ko kullun nadolo qad yakunu indahum asikelo lon nadole tarje miyalon ko eh, fembe wol bulu min al-ilmi londo fi amrin kuto min al-umur kudolto ma laysa inda al-akharin lon nadol mamello qala al-imam al-qurtubi sammankum qurtubi rahimahullahu ta'ala ko qala ulama'una nalon nadu yinyine banke iko e qawluhu fil hadith alafu hadithoto ko huwa a'lamu minka a wajon kari wale lonta katambitela wala mu khadir de o musa khadir na jon kare khadir wala lonta katambitele ko ay wala koto munyinti bi ahkami kitiyol bejele atele wallo itadi wa waqa'i'a mufassala anin kuwol min yanon koy dol boyta ibe fatam fansarin atele wallon katambitela wa hukmi nawazila muayyana anin kitiye dol min yanon koy la kuwol boyta wo kitiyelo atele walulon menu be kere kere nin katambite la e ko bari la mutlaqa na manka ko alonta musa te ko belato bi dalil qawli al khadir li musa katu musa khadir fo ngi men fayo dalilo wala way tandi akaye ko khadir kaye ko akaye ko innaka akaye te musa de ala ilmin allamakahu allah akaye musa londi be bulle alaye londi men de la a'lamuhu ana anta khadir fanan man men londe wa ana anta khadir fanan ala ilmin londi ben bulle allamanihi llahu alayen karandi menna de la talamuhu anta musa fanan man mellonde iko wa ala hadha nyin kuwa kan fayasduku abe toñala nin ko ala kulli wahidin minhuma mo fulol be mew annahu mo kilimo itol kono alamu ate katam bi min al akhir a bin binnisbati ila ma yalamuhu wahidu minha min yalon ko ado kilimo e musa e ko dololon atele ta hadori to hadari fana koɗolo lon hadari lewol lon katambi musala wala yalamuhu al akhar do kilimo mamel lon ako wa ida kana al ilmu maratiba nin aya tara londo dun atemu makamol lelti darajol lel mu. wal ulamaa darajatin nin aya tara fanan a lonnal fanan na darajolu mo darajol lelti de pala palasol mankini wa ida kana al ilmu nin aya tara londo keta maratiba martabal lelti wala mu darajol lel balade sinfaadulallel ɓe jeeye wal ulama'u nin a yatarallonnal fanan keta darajatin imu darajol lelti itambitañola ako fa innahu ko kuñamuñinti woto labudda li talibil ilmi woto ate baylalondi ñinin nayi an yar'a lil ulama'i maratibahum wa manazilahum ite londi ñinin na ite men ɓe karanna lonnal bulu anin karamolu e ñante lonnalu law palasolu ani law makamolu ye suuteye ya suute kar fulan wala karanta kaarde kar fulan yin bunda kaari atele wono kaaride kaari nin ko kare ya yanole de bari ntela suutero to kaarle tambita kaari la je e ñantawo be lonnale ako wo tahdidu martabati ilmi bari lonnal la palaso walla londola palaso anala makamolu pur kawol suute ke long hiya ila man utiya qadran min alilmi men be wolon din menu kawo long mo lon nallante min lon ko londo dobe bul wallal kawlon la ila al juhal amanka ko jahilol le londi. walantin nani karam balol tarasiri ba fala kar londa kariti wo musalo finkin tel be ño sabala kuto Finkin tawlo wolu be ño sabala ñoɓorin mbiroto ñoɓorin bayoto tawlo si hekatum be misalol kosi kam mantare doya kan Bawo mol man mellon itol katara sabo la wala wo mu kankuleti de mbitam na cheikh ahmed darame a ye suuko kosiñin bundato a ko nin min ko lonna baye lonna iman karan hanni ye tonya fo ila toña kotije nin min ko lonna baye lonna man karan hanni ye le fo ila toña kotije imame kunda imame ba imame kunda be jiko falum balo falman kurolon kaso je wala de lonnalu talibolu men be karan kuwolto wallel ba suteno la kafo karmu lonna balati kar manke lonna bad kar le tambita karla bari ita manke bunda men to nyindir lati te be fanyo sabala wata ya hakiltu قال ابن عقيل لنا با ابن عقيل كو ومن عجيب ما سمعته اكوها ابي كاوا كول كون نغم موي عن هؤلاء الاحداث الجهال jahilol men yanon ko dinniŋol lel moti annahum yaquluna wala min yinti kafo ko i kafo ko be ñosabo le kafo ahmadu laysa bi faqih iko alimam ahmad ke faqih hoti lakinnahu muhaddithun bare haditha lon nale mati hmm. karambalolu men yanon ko nin kuna wallal muti e be siri be ñosabo sabala iko ahmad alimam ahmad man ke faqih hoti iko mu muhadditho doron nete wala mati haditho lon do doron na long bara man fiqho lon do وقال ابن عقيل كو وهذا غاية الجهل نكون هنا فهم الجاهلية فهم دندولات أنا أنا نوت دانتولت لأن له اختيارات بناها على الأحاديث كاتو الإمام أحمد ني ولا كولون أي سوان دي كول سوتو لمن يالونكو أي ولندو كولو لو alal hadithi hadithul lil kan bina an lo nyala min yalan ko la ya'rifuhu ahaduhum aktharuhum ni lonnal jama balbe menuma al imam imam menulo al imam hamd ya wallo wa rubbama to fang zada ala kibarihim adoba to lonnal fo wara ma balu al imam ahmad ya kodol kalamata wol man melong o do kafu ko al ahmad ati hadithu do rondelong amam fi kholong wa kumo man tiling o mukaram bal kumolati bawo lonnal leela fi kobondi ma bondi arabu kan ken sontode yaɓonde haditholo to woto momen keta haditholon naati wote kela hadi wote kela faqihoti ñaatiyi ngolantin alimamu ahmad alimamu albukhari rahimahullahu taala lonnal ka fo ko fiqhu albukhari fi tarajumihi alimamu Bukhari aye bundal melo landala kitabol kono wo kame yitandi walamala fiqhoti aman ka ko haditho kulo kensa wala kawla sabila kitabol kono de bari ka tambendi bundal to nyamen wo kame yitandi wala mo ila fiqhalon do ka wala yitandi bara be ku kawo ko kono ta fanan kemoru ngam men moy bi modol lay kafo e kafo ko al imam al albani kana muhaddithan walam ya yakun faqihan a'udhu billah e ko al albani karam fa me yan ko be jamano lonnal sede ata ko mote kede min haditho londolon katambe o kebala adun tubabo le mdamanka arabuti abuta albania albaniya kan rahimahullah modol kasi kafo ko الإمام الألباني رحمه الله تعالى أتمن كفقه هو أتمن كفقه لناتي أتي حديث لندول سبحان الله سبحان الله ومؤمن كما صفاتي شيخ الألباني رحمه الله تعالى كتابه من السفه نمي يولو كرن والله بسنك سمبن كم بوفل فقه لندول سمبن كم بوفل سبحان الله قال الإمام الذهبي alimamu Zahabi rahimahullahu taala ayeñin fo taaliqan ala hada kabira be ñin kumo ñam basila ko ahsabuhum akonte ngamira wo molude yadhunnunahu kana muhaddithan wa bas yamiral ko alimamu ahmadu wo Ate haditha lonna doron neti ta banta man fen kotelo ako akumotu je yatakhayyalunahu min babati muhaddithi zamanina ikamiral lako alimamu ahmad wo kai ate dunta bunda kilina wala mun nabi jamanu haditha lonna dunta men da doron walamu riwaya doronte diraya teje ako wa wallahi ngankali alala laqad balagha fil fiqhi khassatan ako al imam ahmad be kala kufaten ibe jutiri ngala tol ko man fiqh holon wallahi ngankali alala al imam ahmad la londo futata fiqh to rutbat al layth lonna bay ka me ko al layth bin sa'd min tatanu balula misra banko kan al imam ahmad futata wala fiqh londo nyomale ومالك عن مالك فنان فقه أفتتا مالي والشافعي عن شافعي فنان فقه نيون أفتتا مالي وأبي يوسف عن أبي يوسف فنان ولم أبو حنيفة لطالبوتي وفي الزهد نيتار زودو فنان ولم كيبو دنياتو والورع عن كيفان كانتا حرامو بنداجو رتبة الفضيل الإمام أحمد فتدا فضيل بن عياض فنن مقامو ملو بنداجو وإبراهيم بن أدهم أني إبراهيم بن أدهم فنن وفي الحفظ نيتا تتن كارولا كارولا أفتتا فنن رتبة الشعبة حديث لنا بامي كاف الشعبة بن الحجاج أفتتا وفنن مقامو ملي ويحيى القطان ولم يحيى بن سعيد القطان أفتتا وفنن مقامو نيوملي وابن المديني أني علي بن المديني ولكن الجاهل بل كولم بل جاهلو la ya'lamu rutba nafsin ko ma fa wala maqamo lon fa kayfa ya'rifu rutbata ghayrihi silan abe mo dola maqamo lon no ite me kiti karambal kunan ite me fa wala maqamo lon no ite mo dola maqamo lon na nyadile yañin lonnal menu satate kam malik alimam ahmad misal menula wolman ke cakane molti laythu ben saad tuma na wolɓe balorin e ka coodi dula dantan يكافكم مالك بالمدينة ولا بالحجاز مالك بالمدينة وصفيان بالعراق الثوري وابن عيينة بالحجاز والليث بن سعد في مصر يكيبلو تشودن وتمولن نين للمولو بالوتني يمو من مثال ومولا وانت تاكاني لناتي دي أكو رتب العلماء لنا لما كامولو أني لبلاسولو mutawaf mutafawita tun yenyodanne باعتبارات متعددة نيا كرسي كرا جمالا وتجب رعاية تلك المراتب وتنيب كرنا إن يتاو مقام لنينتي حكيل تولدي يو كو الكرسي باكي يتبندي على اختلاف تلك الاعتبارات نينا تقول لا إكي سوتي منولا أكوف من مراعاة مراتب العلماء لن الله بلاسو كالون أنين كاكرسا بيوكو الكنو مراعاة التخصص ولم لن المعمين ate mari faraman sata londo men to kamena takhassus e nyanta yo korosile de modo beje tafsiro londo to ate samban kumboyata wala to kende ka katambi londo dola hanna tar ko londo dol babul mem manke wa hadith wa tafsiro londo de bar ni ta tafsiro karola ate faraman sata walto bake alulu yata walto katambi londo dola haythu tumamen nako yaghlubu ala al alimi isaje kolonna a yi lo ku ati marima wale mu membe faraman salate to fannun min fununil ilmi au bab isa tarko londo la fanna do beje wala ati faraman satawol to kendeke au babun min abwabi walla londo la bunda do beje ate wala nun kunde kendeke katambi londo dola fa yakunu liqawlihi li hadha al fanni ni tataw karola nate kuma taje ala kumoñin min al-i'tibarat ala kumo be palasi soto la anin bunya nin kuliya ma laysa li qawli ghayrihi min be tambila tanola dalilo be nyin kuwala de ako an anas ya muta anas bin malik malik dimma radiyallahu anhu alama ala dunya anas ma anin nabi anas ka muta mama sallallahu alaihi wasallam ala lakiso bay anala jeru annahu qala ko kilako ako arhamu ummati bi ummati abubakar naman to molu men ye lon ka hino soto namanto ye molu be katammi mol be la walama abubakar abubakar le balafa soto namanto ye katammi namanto mol be la wa ashadduha fi dinillahi umar akobari momi yanon ko aketan na dino kono mo kolen bati ni ko ko ke kolen ba wala me yanon ka abuka la fi hani ba taro kili mo yadu ndi dino kono wala mu umar ti radiyallahu anhu wa asdaquha hayaan uthman na sahibul bay kamalu lede ani namanto malol al siyata bari min kamalo beeti walamo uthman ti radiyallahu anhu wa alamuhum bilhalali walharami moad namantolon na ba men ye haralo halalo nin haramo kiitelolon katan bi wa mu moad bin jabal lati anhu wa afraduhum zaidun anin fara'ido londo walam ketala londo min fanayewo lon ayanun kondi katan bi beela namanto kono walam zeyduti زيد بن حارثة نمنينا ولا ثابت ولكل أمة أمين ها من تو من تو أماري لن نمو لسوتدي وأمين هذه الأمة ننم من تو لن نمو با أبو عبيدة ولم أبو عبيدة صاحب البيم لن نمو لتي bari kilañin matatan sallallahu alaihi wasallam mutallan namo balatinu radiyallahu anhu oto ñun mo makamol lelti de ako arhamu ummati bi ummati abubakrin namanto min ye balafa soto ye namanto ye moolu beeti wo nama abubakarti wa ashadduha fi dinillahi umar mi kamari ka mari a fatiyata dino kato kata mimol bela wala ma omarti wa asdaquha haya'an uthman mi yalon ka kamalu namanto beyti wala ma uthman ti wa a'lamuhum bil halali wal harami mu'adh min fane haramu ni halalo londo mi yalon beyti fanan wala mu mu'adh bin jabal ti wa afraduhum zaidun min fane fara'idu ketala londo lo beyti mu mzaid ti atal mzaid bin thabit ti zayd bin thabit a fanay faraido lon dolo ibeti wali kulli ummatin amin manto manto ay lan namo ba so dole de wa aminu hadhihi al ummati nyimanto la lan namo ba abu ubaid wal abu ubaidata walam abu ubaidati amir ibn al jarrah radiyallahu anhum ajma'in woto yarafan londo kono mole nyo danjele fanna o fanna fanna nay ba talla ko dole faramansa ta bi dole je وعن ابن عباس رضي الله عنهما يا مت عبد الله بن عباس فنما المال الدنيا لما أنه قال كو ابن عباس كو خاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالجابية سندو ستوتا لندو عمر أمير المؤمنين ألوتا مول كونو ديامتي دين كراتو يكاف مي جابية جيب الشام بانكو لكان نيكو الشام ولم فلسطين تي سوريا لبنان أني أردن ودلال ولم شام تي umar diyamata moleji akwai ko wa qala akoye ya ayuha nnasu atol mol wo man arada momola fita an yasala ani alqur'ani pour ka moliñin ka alqur'anu kuñala falyati obeya na kabin radiallahu anhu wotoy sita obey kande kabe dimma alamala duñalama wo fannala atelama lolo bati atelama asambankumbooti waman arada momo fanan lafita an yasala ani ke tala londo e lafta kañinin karo kewoto falyati zaid ibn thabit wa tayfuta isifata zaid made thabit dimma radiyallahu anhu alama ala dunyalama wa man arada momo fanan lafita an yas'ala anil fiqh burka fiqholon londo nyininka al halal wal haram falyati muadh ibn jabal wa taysta muadh kan jabal dimma radiyallahu anhu alama ala dunyalama wata yara fan takhassuso soto da manke bi kuti ni ko takhassus wala mulonna o karanna o karanna ate bunda men nun kundi katambi bundalu bela wala ne kafo ahlul fanni watumbo kafo nyama ahlul fanni wala ahlul sha'ni ولقد كان الإمام الشافعي وقال الإمام الشافعي ترتنو يرعى للإمام أحمد بن حنبل تبريزه في علم الحديث الإمام أحمد بن حنبل ترتنو وكوز a sonta Ahmad bin hanbal yenne ko a faramansata hadiso londo to katambata shafi'i hanna tara shafi'i shafi'i la talib walad ahmad ahmad fa ko al imam ahmad shafi'i wa al imam yin fanye londo akonye ko antum a'lamu bil hadith minni ah, ahmad na talibe ha hadiso londo de atolle le wolon katam min talade akai fa idha sahha indakum alhadith wa tunali aje ko hadithi min sahiyata faqulu lana alwa hadithu fanyalin kibara la hatta akhudha bihi saje ngonzi wa hadithu muta hanna na kuma walitan na kuma to jensi wa hadithu ta Allahu akbar ala jibe ban al-imam shafi'i min yanun katemu al-imam ahmad ibn hanbal karamolati aka fala taibo talibo yako hadithu la karola de ha E itela fana mun karamoti jede oto nin hadithi me yalon ka sahya nkibar wala wofon fana yenga ote bulu isaje kon si siwo kenna motambul kuti salafol tata e famaji bake ye fan kanyam bake ye fan daji kon di bake ha wallahi hanini la talibul tema subhanallah isi taliben dingolu je ni me do man nin sute do ya sanyo sika o ya fanke ko atele mo samban kumbote wotu mo ateman kuwolu dati folo talibolu mbaadin talibolu aliŋan fankañan moye fankañan wallahi londo ala barako sababo do kili muñinti attawadu ye fankañan ye fanmajji kana ke fan kibir mo kakal kibir moya kakali ke motimiyano ko fawarantumo katarela kuo kono fanmajjiyo wala mu londo wo mu londo la barako sababo kilinnati ajube ban nyimu karamo le ta kofa la taliboy ye teni teme yalon kon tolebo talibo le tudun dun sakoyete talibo men be siri karamo ñatilon la ɗon a alama alay ma ay ndaji dajikol deda wa qala abdurrahman ibn mahdi lanna ba abdurrahman ibn mahdi rahimahullahu taala falanko ko fi bayani tafawuti lulama bina be sataro kela lonnale ñoɗan ñamen o londo bundato fa kullu minhum mubarrazun fi amrin min al umur a kolonnaalu meŋo meŋ a ye saata ko kayitandi ko a mari faraman sata londo dole to londo la kuñalu kono katambi dolu la a ko ibnu mahdi ko lam ara nte ibnu mahdi man jero ke arafa bis sunnati moo je min ye ka mari ye sunno wama yadkhulu fiha anin kuñal min kadun sunnoto min hammadi bin zaidin min tambita lonna bala i kafa yi hammadi bin zaid ni na da sunno kunyalula. man molo me yaw kololon katambiwol hammadi bin zaid o ni ka sunno sako fi muqabil firaq jama jama akata fanna min na wallamu masailul aqadiyya min beden aqida anin tafundola masailolula أكو ولما رأى أحدا ممو فنن جفنن أوصف لها من شهاب بن خراش ممو فنن جميعاً كو سنو من كتول باب بلا كتم بكولي كافمي شهاب بن خراشن خراش رحمه الله أكو كان سفيان سفيان ترتنو رحمه الله الثوري ينصت له وخرب وشهاب بن خراش ننصف يا النابمتا wala له فنن كيلمو ولد إذا تكلم من شهاب ديامتا سفيان فنن كيلمو ولد ني من سفيان بن سعيد الثوري إلى لندن تيالا iko fanan ke lamoy men na nana benta ke lamoy wala ka kawai lamoy lamoy fode wati o mari man kamo chaka moti ako wala ma ara ahadan mammo fanan je ablaga men na kata min ibn al mubarak katambi abdullahi bin mubarak la sunno la karola wato ya e nyodanne de ya e nyodanne wa qala al imam adh-dhahabi al imam adh-dhahabi samman kumbo rahimahullahu ta'ala karam fako ako aqra hadhihi al umma nyimman to molo nyimman to momoye karam al qur'anu karam wa beti ubay ibn ka'b lam de radiyallahu anhu wa aqdahum jun bar fanan wa fanan bunda qadiya fanan men fanay wolondo fanan lo no mol beti وام علي بن أبي طالب لتد أمير المؤمنين رضي الله عنه وأفرادهم زيد برمن فنا كيتلا لندو فننو إبيت فنا ولم زيد بن ثابت دي وأعلمهم بالتأويل من فنا حديثه القرآن فسروا فنلون كتم ببي فنن ابن عباس وملم كيلانما فندما دين تأدوما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وتعرف أن ينمو كل التمني على أنك أكما تباكي londi ñinin na ñanta hakkilotu men to i e ñanta lon na la kuwo ñalo lon nale momo ibe londo men tala bulu ibe londo tala momo bulu ite ñanta wo mari korselele ate mari ye londi jumale nun kundi isi wo londo mu ta bulu wo fannala ako wa inna min maratibi wa inna min muraati rotabi l ulama ka lon na la makamolu anila palasolu kalon kawo kuwo korosa be wolu kono muraata sinni nin lonnaalo ɓe siri ñaatilola walla e bee lonta fannala ni ɓe karannawo ibe karamo motala e bulu woto e sajuu ɓe men fanan keba yata doñoti men fanan siyo jam fata men fanan keba ikono keba isi karamo tawo bulu e mañin fo kensenke de iko fa innal ilma katu londo tara kumi aɓe ñokanne de akatara lori ñokanne londo ɓe kupiri ñokanne aɓe sabiri ñokanne fa kullama mtadda zaman adamadi wo ka simayañamen jamanu fee bil insan izdada ilman wa tajaruba amma rila londo fanan kala fa wal nyama anala kotoboro anala kul kalamoto mo fula karanta e be mu londi tete fanna dola bare nyin do wala fanan siyata nyin doti nyin men siyata nyin doti way kulel kalamata nyin do men kalamata de ay kulel fanan lon nyin dote men lonna akawo kad thabata sabati tala fanan anna min ashrati saa kabe dunya kiro la taman sero kono tasaddura asigar wala mu dinni merem merem wono ike fan faraman sandi londo kono waltimasa alilmi indahum ani saje ko mool tilin dinni merem merem wala yewol ke karamoñolti qala rasul sallallahu alaihi wasallam ala la kila ko alayhi salatu wassalam inna min ashrati saa abe duniya kirola taman serol kono an yultamasa alilmu moolu sita londo muta inda dinni dinniŋolu bulo bari ibe dinni jumalle la jaŋ mu mu dindi ati jaŋ imena wo fanaŋ satalen ذم السلف الأخذ عن الصغار عن الصغار سلفولو الفا كند فولو من تامبيتا كالوندو موتا دينغول بولو نيكو دينغول لوندو بندات بي جوما نيوللا فوب ديندي يا سيولا كارولا دورن لا بان فودو بي كودول فانان نجي مناو بي كويندلا ان شاء الله كامو دولو موتا لوندي دين دينغول بولو دين ميرغول بولو لوندو كونو سلفول تاتانو مو كندولو يو كو جالاي باكي يا بيكو ako fa an umar bin al-khattab radiyallahu anhu yemuta umar ma amirul mu'minina ako annahu qala ko umar ko ako fasadu din dino la tiñade idha jaa al-ilmu nin aya tara londo futata molma min qibalin saghir kabo dinni wala karola jumala mu dinni wati jabe men nafasi wala ban fodu kudolem istas'a alayhi al-kabir ni wakata doron a keba mina kala mo kala wonti dinna wo ana balanna wa nas molu labbetiya idha ja al-ilmu wala walamu niye londo muta min al kabir ke babulu de tabahu alayhi sagir nu wakata doron isaje ko dinno sinabula no je wa fi riwayatin anata larnya dola ala muna ala wa innan ala yey wa innan nasa molu de bi khairin ibatul khairu lakona de ma akhadhu al-ilma an nuntumutu nintumo kalondo mo de kono kebal bulu ɓe keɓa jumalle la fo siyolem donon fadul londolem walam yaqumi sagir ala alkabir nin tuma men na iman dindiŋol je ye taralorin ye fantan bindi kebalu la fa ida qama sagiru ala alkabir ha ni atara tara keba sila wala na ta tara santo a fan cika katambi kebal la fakad ko ha ay fakad halaku wala mun yindi sila fa mol halakita karan nalbe sirin dinin meram meren ta afan ka kebal kono ka tana musamman kumboti bare mona dinni jumala me be dinni ya sifa jumala lam mina wa fanan fala la insha Allah kome amina wa satala nyame aku wa an abdullah ibn mas'ud ya muta abdullah bin mas'ud ma radiyallahu anhu alama ala dunya lama annahu qala ku ibn mas'ud ko akaya ako innakum akala talibu wa yatulude lan tazalu bi khairin altabu la khairu kono la albatu la khairu la kono ma dama al ilmu fi kibarikum nintumutuma londo nyin mulkata menubulu a alkonoke baloti ako fa idha kana alilmu fi sigarikum bari nin na londo silan a bal kono dinne wallal bulo saffaha sagiru lkabira dinnin meren merenŋo asina kebal ke hakkilintaŋo ti asina wol ke mo kulo asina ke mo ha o bi mbe wo jamano fanan kono le de jamano kono le bi dinnin meren meren merenŋo sinaje cika e sanyo chika hani karamoñol ti nin ko kumata dore karamoñol katara calam yewo ko chansu tasaddur fi hadrat alkibar أكو من الشعر الجميل كنو كنميان كينيات في هذا القول في هذا ينبندات القاضي قول القاضي قاضي لكم أقوم عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي متى يصل العطاش إلى إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا ولا ركايا ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا وإن ترف وإن ترفع وإن ترفع الوضعاء يوما وإن ترفع الوضعاء وإن ترفع الوضعاء يوما وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الزواء من إحدى الرزايا إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا وقال أبي الحسن وقول أبي الحسن الفالي لما تبدلت تبدلت المجالس أوجها غير الذي عهدته من علمائها ورأيتها محفوفة بسوى الآل كانوا ولاة صدورها وفنائها ولا وفنائها أنشدت بيتا سائرا متقدما والعين قد شرقت ولا شرقت بجاري مائها أما الخيام فإنها كخيامهم كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها ñin bayitolani ji suukole inchallahu wala danala minawol fasallale wato kammanɓe fenne bayndi kan pour ga men namuna ɓe dinni jumale le jam iko wal asagiru ko dinniŋolu jang fi lhadithi sabiki ñin haditholu men sabantaten ذكره اختلف سابق ذكر حديثه من سابتين اختلف فيهم ibe dinno jum ibe jumale la ni moolu kalondomo ta dinniwol bulu ibe dinni ibe mune la jam mona jumala faŋo dinniwo ti jaŋ uhtilifa fihim man hum lonnal walita jumala mo dinniwol ti jaŋ fo siyol lem baŋ fo kukote lem ala aqwalin idda kuma kan dantanto alqawlul awal kuma folo annahum lonnaɗol ko ni ko dinniŋolu jaŋ ahlul bida ikoɓe bida nun kewol le la de hanna tara ko a mari tiye koyta bara londola karola temo dinniwo le ti kana tabulo alladina wonlen molti men yanon ko yaquluna birra'i ni tolɓe diyabala lonno kono e kelamiron ka falantenga mira ñin tetana ndenga mira ñim do haramu tale wala yattabi'una al athar bari buka bula dalilol noma menu sabanta salafol ma qila lil imami abdullahi bin mubarak londo abdullahi bin mubarak yañinin kay kaye manil asahiru kaye ko ibnu mubarak e kaye ko jang ikon kana londo tamenumlu qala ibnu mubarak ko alladina walla min yaquluna bi ra'yim ni kono e dundi ha fa amma bar dinnigo me an يروي عن كبير أي لندو في أكافيل كيبال ما متمنما فليس بصغير ومن كدين ننتي de. hanna taratiya fintale bar naɓe sirin kebalo kono me yanon ka tele karanta wolodi bari fan a tele londo no woldi bar hanna be sirin tikoyol kono men ka mu londo kono bar niwol be diyamala je kela mirol dundi Bar bara tela londo naɓa satala e men fiila e men karan aka wole dundi je dalilol o man ke dindinti jatemo kebalati ako wa dhakara abu abdillahi abu abdullahi yin sata an ibn mubarak ibn mubarak ma kaya mutama fi ta'wil hadha al ni hadithu la fasaroto as-saghair wala as-sighar dinni wala be men doto annahu kode kana yadhhabu bil asaghiri abdullahi ibn mubarak ko ni ko al-asaghiri hadithu to jang ikomol karam men bulu dinni wala ila ahli al-bid'a wala mu bidan nun kewlo tide ibe wala la jang wala yadhabu إلى sin bara man fokke ko ateya amanke ko ni ko jang dinno ebe dinno la men siyo man jamfa wala men man keba ibn mubarak la kumo munyinati nyina mo kuma folota القول الثاني لن لكم فلان يوم أن المراد بالأصاغر كحديثني بدين والمن لجن دين مرول كلون دوم تولول أن يؤخذ العلم ولم كلون دوم عمن بعد الصحابة صاحب الكولا أترى صاحب البلورين إكلون دوم modol ma memman ke sahibol mimman yaqdim mimman yuqaddimu ra'yahu ika muta ma min yan kol kela ikela miro e kawala dundi dino kono ala ra'yihim katam mi sahibol la ra'yo kasam katam mi sahibol la kuma kawla iko dol ko kuma kufala nyang e be men na jang wala moti min yanan ko aka sahibol la kumo jenkendi aka fansun kumo dundi dino kono iko wala mo dinno to jang qala abu ubaid lonna ba abu ubaid ako aka wallazi arantenga men jede ana nte fil asagiri dinniŋolu jaŋ jang ibe menna na do an yukhada walem kallondo muta amman kana bada ashabi rasulillahi ka muta modol maskila kilala sahibul kula sallallahu alayhi sallam wa radiyallahu anhum wa yuqaddimu dhalika ala rayi ashabi rasulillah amari min yanun ko min sahibul la kumo fotate ka sahibul kumo jenkendi akala kumo tambini sahibol la kumo la abu ubaid lonna ko wala mu dindi jan tijan ko tiko yan mate wa ilmihim ako fadhaka yau mari men jeten akhdhu ilmi an al ni ko kalondo mo ta dindi mo ma e be wo dindi ya sifalema amanka dindi mo timiyanon ko asiyala karola القول الثالث كما سبان يولنا دول كو هنيده أن الأصاغر يكو دين ولجان إبمنولا هم ولم الذين من la لا علم عندهم من يعنون لون تيبولو ñanon ka kadiyam kuuto me ñanon ko londi tabulu je ko wala mo dinniŋo ti ala sahiru jang ako fakad nakala alimamu ibnu abdilbar lonnaɓa ibnu abdilbar alhafidu almaghribi ayeñin sata rahimahullahu ala mana hinanama an badi ahli lilmi ko lonna dol ayamutema qawlahum fi sahir Iko dinniŋo jang ala kuma kama mumanti Almadkuri fi hadithi umar yemen sata hadith umar to jang men mo dinniŋo ti je wama kana mithlahu anin men niŋo ñoŋo mulunta min alahadithu hadithol to innama yuradu bihi ko lonnaɓe men o lonna ko eɓe dinnimo men na jang alladi wolen moti men yusafta kayinin ka dino kono wala ilma indahu ayatara tefoyano ka man kara londi tabol aka jabiro keje ko wolemo dinnimoti londo bundato ko anna alkabira bari keba huwa alalim atelemo lonnati de fi ayi sinnin kana asiyomu asiyomu asiyo kanyante dawdato tan tan sabalem bang tan nan lem bang a siyolo doya wonte de bari madama londo babul hanna tara siyolo karawala manke kebati londo la bunda to atele mu kebati je wa qalu iko al jahilun saghirun karambalo de atawo mu dinni wala ti karanal nyala hanna tara ka atele siya singa siya siya wa in kana shaykhan hanna tara ko atiye koyta wal alim bari lonna wade kabirun ate mu kebalati de wa in kana hadathan hanna tara ko atele mu dinni wala ti asiyolo karola nyina mu kuma saban wato kuma kuma sababe stambitawol be ko eɓe dinniyamen na jamanke siyola karoti alkawlu rabi bal kuma nani jango dol ko hani de anna almurada bisigar iko be ɓe dinniyamen na jan sigaru sinni walamo siyola karolalem de fa inna alima alshababi mahqurun kato fanninke dindigo atebe kala mole timen yano ko mahqur komin jutoɓe talla la karola wala moltamutala fenti كما قال ابن المعتمر كما ابن المعتمر رحمه الله تيو هنيم اكو الذي اراه من القول هنا كنت من ججان ان هذا الاختلاف كتابتي لك دي امسين دا كني والي من بلون نالو تيما دولو كني دولو من اختلاف التنوع والي من بجيدا دا كومول من نيو تامبوندي برا كامن دا كما سيفا جمال للمو بي فسرو بنتله من اختلاف التنوع خلاف التل... خلاف بغير اختلاف التضاد لمن يطلبون id katu ko yumkinu an yutlaqa hadha alwasfu katu nyimman kuto nyin kafa ko dinno way sa fonole ala kulli ulaika nyimul min be tambitade fatashmalu kalimatun asaghir ni ko la asaghir dinnolo asi kafu nyomaro kenole al asaghiru al asaghira fil ilmi wal qadri was sinni asi londo dindiŋo londo kono anin dindiŋo palaso la karo la ani anin fana fanan la karola ay ñun be kafuñomal woto ñun kumol ma ñew tampon ako wal mubtadi'ata wa nahwahum kabo bidan dun kewol kono ani menni wal mulunta wa bayna hadhihi al umur tada talazum ha bidan dun kewol de ani ñin kuwolu tema ewe ñomutaren de buka ño buka fata de fa innal ilma katulundo kama aslafat kama aslaftu kunga tambindi tara kam londo katara laari ño kan bi tarakumi talaqi nin tumo tume maari katara londi ñonola don ila londo ka lafal lafane aka lipa fi layali wal ayam suutolo nin tilol kono ako fala yablogo l insanu adamadiŋo te futala manzilatan aliya a darajoma men be cikarin baake de min al ilmi londo kono wo yusafu yana mari man kutubi annahu alim kafa ko nyimul lon nalate illa idha kabira sinnuhu fana taraka mari ake ta sito wa ta'adda marhalata shabab al-ula fola ba mari tambita fonninki ala palasi la palasi folola ako hadha yawmin jatan fil ghalib wa mujama jamalati de baraman ke wato bedi katuko ese dinno jeno le meanu kay kelon nabati wa illa katni wonte faqad yakunu min ash-shabab asitaranu no fonninki meron kono man yukrimuhu llahu azza wa ala be men buñala bil ilmi londola wa huwa sahirun a ye tara faŋo atamo dinniŋol te a siyela karola bari londola londolem ala ye buñawola wo ka kela fakad kana abdullahi bnu abbasin radiallahu anhuma abdullahi bnu abbas alama ala duñalama tartalu yusafta wa huwa sahir moolu ka ñinin ka diinoo londo kono a ye tara dinniŋo le mate a maŋ ke kebaati faŋ a siyela karola wa muadu bun jabal ani muad bun jabal fana kaw fana ñin ka wa attabu bun usayd ani attab fanan kana wal fulo tatanu yuftayani yaftiyani nas ikanyi igmol jabi dino kono wa huma saghira sinni ayatra dinni walla moti sila karola wa wallahuma rasulullahi ala la kila ñimma ye marandilu num fana wo mo fulolo sallallahu alayhi wasallam ala la baye alwilayati maral dinkira do la ma saghar sinnihima ay e nila dindiya nyawnya katu bebulo ako fadlu dhawi l asnani fi samantiyamen ɓe kiikoyol la karola walla keɓal la karola dallat alayhi nususun kathira dalil jama ballelewoloye tanni hatta fi iqamati sala wulindo salawulindo watola ako fa an malik bin bine ya yamuta malik ma huwarith dimma radiyallahu anhu alama ala duñalama annahu qala ko ako ateyna annabiya nata kiilañimma kan sando lundola sallallahu alaihi wa sallam alala so baye ونحن آترن تلو سبيبة تلو مفنن كوللدين آترن فنن كي لمون متقاربون آه، نسيول من جنف نولد فأقمنا عنده عشرين ليلة نترتكي لنما في صلى الله عليه وسلم سوتو موان تلموان بكيلا في صلى الله عليه وسلم مدينة ساتوكم وكان رسول الله ألا لكيلا نما ترتنون sallallahu alayhi wasallam ala la kiso bay ana la jayro rahiman hinante ba raqiqan soneya mo soneyarin ba ako kila folabon kilañin mayaje ko ayeñin kalamata ko anna de. kad ishtakna ila ahlina aya suten toko. ko mbedamen sayin na, na dimbayali yen me yalen lafta sayilale kila kilañin ma nata ñininka amman tarakna fi ahlina aye ñinin kantol nga jumallel tun koma fa akhbarnahum nada kila nyin kan kaya ko ha ganna dimbal tun komal fa qala kila koñen sallllahu sallallahu wa wasallam irjiu ila ahlikum saya muru la allah dimbayaliya fa aqimu fihim nal al alsitare kono wa allimuhum umuruhum ali karande aliye yamar wa sallu sikal salinin salwato sida kama iko nyame ra'aytumuni aliye ngai tandal usalli nka sal nyame ngasalo tandal nyame alel na salo je nyame nalbe salla sisal wal nyama alsinna sinna salo keñake wa ida hadarati salati nun salwato siita falyuaddin lakum ahadukum mo kilin si wuli ay wadan thumma li ummakum akbarukum nal be tambindiro kela almamo la mo tambindi memme kala alkono kebaati alkono keba so tambindi bari jang ibe menna jang haditho ya fan fasal nin aya tara molu karanta silan ibe mu karan nalaji ibe sunno faham aɗum e be ketamoti mi alon kasi almami a keno bare sai e niu alhalo be keri i kono e baji wela men mu kebati be wala tamminde la de amanke ko keba e ka wala tamminde wati wati de bare nim mol be ma berin kebal be ma berin ti koyolo mo be kono men mu dinni woti ti fingo aya tara tele karanta nyin kebalu beji wa tembola te dinni wala nyanta tambila ko mi wonata hadith ko tonto nyame mol sa fahamten ko masala be larenten do kanata fa ko to bakemo woto ye a fan keebaalu ka meŋ fo dinniŋolu ñaala keebaa kebal ñaala dinno buka tambe woto ye a fan atul ka kebal soosoo le daliloo be keebaalu hani de hadithoo maŋ wo tandi ako fa amarahum kiilañimmaye yamar alayhim salatu wassalam alla la kiisona la jeyroɓaye bi an takuna al imamatu ko almamiya ñanta kela nin ayatare be kañanta londola fi akbarihim sinnan momen siyate ɓeyto wo tembo wala ñanta wala ñanta tambel hani konkundato ko keɓaɓe yen والواجب من بواجب يالا على الأحداث دين ولما وصغار السن أن من يعني من كبايا التفرغ ولم يفهم بيسن للتعلم كالوندو كران دي كان يندرو كالوندو لا والاشتغال أن كيفهم بيسن دي كندك بالتلقي كالوندو متمول بولو لأن مرحلة مكاتو تلبة تنبدا منتو السنية يسيلو كرولا مرحلة أخذ وملون دي نوات ولتي دي ومرحلة الكبار كبار لا تمبو ولا بتمبو دامنتو مرحلة إنفاق والسيتا تمبو من ولا مكافم ولا كمول كرني كان الحسن البصري الحسن البصري ترتن رحمه الله ألم على حين لما يقول أكافو قدموا إلينا أحداثكم أكافو لكم على لفن كاميرون دين ولا لول كتن دينن فإنهم أفرغوا قلوبا كاتول wolɓe tamme wallahi hakkiloɓe kenseyarin ko mama e sonno momantara besirin kuja katani alawol katandi karani alla dinni wono wa ahfadu lima samiu adu tollel be tankaro kenola kula e e katambe ke balla ako faman arada allahu azza wa jalla an yutimma dhalika la atamma nin ala lafta kawo timmandi meye londoñin ala ba timmen law yenne ala kumo danta janne ako wa alaihim nyine be wajibi ala fonnin kewol ma talben ni wono الله يتصدر كاكلي فن لن كن من كيف فرمان سني قبل الوقت جني واتو بسيرة فإن ذلك كاتو يوم جتين قد يكون سببا في ضلالهم وسنين في البنتي أصحاب نولي وإضلالهم الناس أدو واسكين وسبب ديمول فننفلين الله أكبر ميو جمانو كنو لده ميو جمانو كنو طالبا دين دين دين دين دين دين يتصدرون في العلم سكنين تفتوى لكارولا مول تصنيفو لكارولا أكنت جاك الباكي alama len sondomo deda alama len dajikol deda alama alen na tarambolol ayin deda mbadi muslimolu mbadi lalu nabi wala da adanta janne mbe ala dani la subhana alama ala londo londo na nafati duniya jan ani lakira ala mari ala kana kenñe jarabi londitiji ala man kañin londo men karan nga wuli ala damma nyanyino kamma ana barajo soto ana aljanno alamantan kala ma anin kula anin nyino anin tuya alaman balula tonya kan limaniya kan kando kan alaman balula tauhido kan anin sunno kan alaman fala kan nabe wulin la yawmal qiyama alama alay wulindi tawhidu dun kewol fe anin sunna dun kewlo ni muslimol be mumew amin ya rabbal alamin hada wallahu a'lam وصلى الله وسلم على رسول الله سبحانك wa وبحمدك